Afirikanmu Masu kallo yanzu haka kai tsaye muna tare da Malam Awal Muhammad ɗan Larabawa, shugaban gidauniyar tallafawa mabukata da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya, inda muke so mu tattauna da Malam Awal akan manufar wannan gidauniya tasu. da kuma takaitaccen tarihin yaushe aka kafa ta wa'anne irin aikace-aikace ne wannan gidauniya ta yi sannan shin akwai wasu lokuta a shekara da tafi yin ayyukanta don haka malam umar ka tsaya tsab ka a mm. tunga domin mu saurari malam awwal alo salamu alaikum malam awwal yana jina da fatan an waye gari lafiya don ba zan ci an wani ba a najeriya yanzu haka ba a wuce karfe goma da wani abu ba to malam awwal kasantuwan kai ne shugaban gidauniyar tallafawa mabukata da take can jihar kano a tarayyar najeriya a takaice menene manufa ko makasudi da ya sa aka kafa wannan gidauniya taku da

muna dan samun dan sauti ban san ko mm. kana jin malam awal da kyau ba amma kamar a cikin manufofin da yake faɗa akwai tallafa ma tunda mujtama ko a ce al'umma mm. sun kasu kashi kashi akwai yara tsofaffi gajiyayyu da dai sauransu mm. so kusan daga nan muka fara samun katsewan sautin malam awal amma malam awal kana jina da kyau yanzu yau wato da alama yanzu sautin ya dan ƙara kyau. Eh, muna ji a cikin manufofin ka ce tallafa ma gajiyayyu tsofaffi da sauransu kasantuwan ban san aikace aikacen wannan gidauniya taku ya tsaya iya jihar Kano ah, birnin garin Kano ko in ce cikin garin Kano ko kuma dai an shiga local gamon har an wuce wasu jihohin makota eh, ta shiga har wasu jihohin kama daga Kano Kaduna Katsina Naija Bauchi Jigawa da kuma Gombe zuwa Maiduguri da Yobe da Adamawa alhamdulillah mun samu damar kai tallafi na yan gudun hijira a wannan bangarorinka gaskiya ne ah, la'alla idan mai kallo zai ji shekarun da kuka ɗauka kafin wannan gidauniya ta kai ga wannan gaci na har za ta iya tallafa ma eh, nakasassu da kuma watan masu karancin abin hannu a sama da jihohi tara a arewacin najeriya zai iya mamaki kamar shekaru ne kuka ɗauka kuna wannan aiki a yanzu dai wannan gidan ta kai shekara shida kenan ana gudanar da wannan ayyuka kuma alhamdulillah muna samun al'umma da suke shiga cikin wannan aiki domin aiko da tallafin su kai tsaye gare mu kuma mu ma mu isar da shi ga wa'inda muke ce za mu tallafa wa kai tsaye domin samar da wakilci na gari a cikin al'umma Na'am. Kasantuwan wannan gidauniya ɗaya ce daga cikin ƙungiyoyin sa kai da ake da su kullum in ka ji an ce kungiyar sa kai to zaka iya taddade wasu jama'a ne ba lalle bane ya zama gwamnati wani lokaci kuma gwamnati su ne suke haduwa su bada tallafi wa'anne irin hanyoyi ne wannan gidauniya ku take bi domin ta samo abin da za ta tallafa wa mutane da shi to hanyoyin da wannan gidauniya take bi shine tana da al'umma da da suke taimakawa tare da sanar da su cewa akwai hali kaza kuma ana buƙatar a tallafa wannan mm. al'umma tana ba da gudunmowa lokacin da muka isa da wannan sako namu na cewa ga halin da muke ciki kuma ga bukatar da muke bukata mm. al'umma tana kokari wajen ganin don haka kofar mu a take a koda yaushe mm. da kowa zai iya shigowa da ya tallafa wa al'umma ta kama da rashin azumi muka na ciyarwa ko kuma ce kowane ta aka ciyar da al'umma da dama da tsofaffin abinci da za su danye musamman ma marayu wanda aka mutu aka bar wa mata 'ya'ya ga sunan mafi ba mai tallafa musu gaskiya ne wanda karfin su ya kare mm. ba su da inda za su ma wannan muna ji gida gida muna daukar alkaluma nasu mm. domin ganin cewa idan mun samu tallafi a koma a je a bi sai bayan a ba su wannan tallafi gaskiya ne idan ka duba bangaren masallatai da muke gyarawa da kuma ginawa mm. musamman ma a da ya shafi karkara zaka ga abubuwan sai a hankali kuma muna kokari mu ga cewar mun yi wannan aiki mun ɗau hotuna mun tura wanda ya turo da wannan tallafi domin ya irin abubuwan da aka da abin da ya ba da gudunmawa. gaskiya ne wa'anne irin hanyoyi kuke bi domin gudanar da ayyuka kuna da wakilai ne a kusan kowane sassa da kuka riga kuka je don yin aiki ko kuma kuna kuke tashi dai daga inda kuke ku je ku yi aikin kuma ku tabbatar an yi shi wani da gaske da kanmu muke zuwa mu kowane aiki da muka bayar akwai wakilai za su shirya mana kuma sannan mu je mu tabbatar da abin da suka shirya ya daidai Hmm. gaskiya ne muna da shafukan mu a yanar gizo gizo na zumunta na facebook hmm. na'am wasu suna duba abubuwan da aka yi hmm. ana tura musu su gaskiya ne ka yi magana gina masallatai da kungiya take yi a koda yaushe al'umma tana buƙatar faɗakarwa tafsirai wa'azantarwa da dai sauransu a kowane nishaɗi na musamman da kuke a ɓangaren faɗakar da mutane alhamdulillahi akwai maganar shi wannan gina masallaci wasu sun fara gina masallacin za aka shiga gari guda babu gurin da za a yi bauta to wannan muna kokari mu ga mun lallalibo irin wayannan guraren an taimaka musu an yi wannan gine-gine sannan kuma sai a samu masa da cibiyar da za a dinga wayar da su wajen koyar da su addinin da za su ibada da kuma faɗakarwa a kan abubuwa ya shafi zamantakewa na aure wanda muke yi suna mm. da kwamiti na mata da suke shiga lungu da saƙo suna faɗakar da mata mm. da yadda za su zamantakewar aure da yadda za su ibada da yadda za su bautawa addini bauta Allah yadda za ka ga da yawa muna shiga mu da wasu da dama suna buƙatar lalle su samu wannan tallafi na koyayya za su ma bauta wa ubangiji yadda mm, gaskiya ne kasantuwar kowace al'umma tana ci gaba ne da ilimi ilimin na addini da na zamani kenan idan aka ce an samu yana akwai bangarorin duka da muke zuwa na mm, ina ka ina jin ka karasa akan jinkanin kuɗi za a ga mutum a asibiti ya rasa yadda zai wannan akwai wani tallafi da muke bayarwa mm. tallafin lafiya mm. wanda shi ma yana agazawa al'umma mabukata da dama gaskiya ne muna fata allah ya kai ga wannan gidauniya ta ku ta samu kafa asibitoci na ta na kanta da likitoci a na wayannan asibiti da dai sauransu a bangaren lafiya ina sai in yi magana ne akan bangaren abin da ya shafi karatu tallafin ilimi ko scholarship so da za ka dubai suna neman ilimi zai yi sun shiga makarantu masu tsada ko dai wanda yake ɗaukan nauyi ya rasu sun zama marayu kenan ba lai bane su iya biya ma kansu kuɗi shin akwai wani sashe na musamman da ke kula da karatun irin waannan bayan Allah a cikin wannan gidoniya ta ko kuma ba ku fara tunani akan wannan ba eh akwai wannan jinnan zuwa abin da muke shi ne akwai yaran da ba sa zuwa makaranta kwata-kwata mm. ba a rabi ba boko mm. ba su da damar zuwa makaranta nan su ne wanda muke ta kokarin ganin cewar an ɗauki nauyinsu an mai da su makaranta an ɗauki malamai kuma suna koyar da su a bangaren da ba su da makaranta gaskiya ne mun gode sosai wasu kuma za a ga sun mm. ina jin kamala awal ya sa ba ba dinka yin hankali wani abu za a ɗauki nauyin zuwa makaranta ba mun samar da malamai mm. domin a samar da kayan aiki da komai sai a mm. tattara su a unguwannin su a samu malami ya dinga koyar da su boko eh, lissafi da kuma addinin musulunci Allahu akbar Allahu akbar wannan shine tsarin da muka dauko domin mm. taimakawa kananan yara masu tasowa kuma su kansu mata da ake bude musu fannin da za su koyi sana'a domin su dogara da kansu kuma ceto ake koyarwa kawai bukatar mu shine idan mun sami wanda zai dan tallafa Mm. za su kayan aikin da za a koyar da su a koya musu su dogara da kansu sannan kuma su ainihin nemi ilimi a bisantan a wannan gurin na'am gaskiya ne malam awal a kasashe da dama da na ziyarta na kan ga gidoniyoyi irin na tallafa wa mabukata idan aka ce wata ramadana ya kama ayyukan su kan canza shine za su dukufa wajen ciyar da mabukata shin a wannan gidoniya taku akwai irin wannan aiki ko kuma dai har yanzu sabo ne ba a zo kan shi ba wannan gidauniya duk shekara tana yin samu ta yi wannan ciyarwar kamar su wane ne ake ciyarwa in an tashi yau alhamdulillah akwai ɗalibi muke akwai dafaffen abinci na'am wanda idan za a sha ruwa ake ajiyewa ko a raba su ga mabukata wanda suke bukatar su samu abin da za su yi baki da shi mm. akwai kuma tsari na bawa su wayannan wato mabukata mm. danyen abinci wanda zai ice su a kalla kwana biyar ko bakwai wannan mu zai sa misali kamar shekarar ta wuce akwai bawan Allah da ya je gaya mana cewa shi kwanan sa biyu bai samu ya yi sahur kuma ya yi da baki ba Allah sarki amma a lokacin da Allah ya kawo shi ya zo nan aka ba shi abinci mm. da zai ishe shi har wannan tsawon watan ya yi samu ya san da da halin tsadar kaya a wani za ga yara da mata mm. suna bara a ciki suna neman abin da za su don haka wannan lokaci insha Allah za mu faɗaɗa mm. ciyarwar mu ta azumi ya zama cewa ana ba da wannan dafaffen kuma ana raba sanyi idan har mun samu tallafin da muke bukata daga hannun ɗaiɗaikun mutane da suke ba mu gudunmuwa don ganin cewa mm. wannan ciyarwa ta azumi ta tabbata. gaskiya ne da yake minti ɗaya kaɗai rage mana malam awal abinda za mu iya tambayan ka a ciki wani kira za ka yi ma takwarorinku waɗanda suke da gidaniyoyi na tallafawa mabukata. to kiran da zan yi shine al'umma su tabbatar da cewa suna tallafa mutanen da suka dace ba wanda ya za su zo a ce an nuna son a rayuwa ba akwai hmm. mutane suka dace idan mutum ba da alƙalamin ya zo mu ba shi alƙalamin ya zo ya gani ya tabbatar da cewa wannan mutane suna buƙatar tallafi domin ya tallafa to kuma kiran da ma wa'anda ake tallafa musu kuma wani kira za ka musu a takaice sai ya zama ya ci tambayar mu ta ƙarshe. Ko kuma kofar mu abu da take za yi aiki da kowa duk wanda yake son ya tallafa wannan gidauniya kuma a tallafa wa al'umma kai tsaye za mu mu isar da wannan sako da yadda Allah bismillah ala. to mun gode kwarai da gaske malam awwal ɗan larabawa shugaban gidauniyar tallafawa mabukata da ke jihar kano a tarayyar najeriya da fatan masu kallo sun karu da wannan jin tattaunawa da suka yi tsakaninmu da kai malam awwal mun gode allah ya saka da alheri sai kuma wani lokaci insha allahu kofa buɗe take zamu sake tuntuban ka domin jin wasu karin bayanai daga wajen ka mun gode sosai